أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ناس واحده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 صلاة ينتهي بأن شذر تبطي عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنا يتابعنا مدرسة ابن كثير يكون كتير إن شاء الله تعالى يعني سنجبا درسنا وقلياننا يجي بياني تيا usul tarbiyya min alkitabi wa sunna yace yace ne ne yace gidi tarbiyya daga alqur'ani da sunna ne dan daga kani amauna har da kakuna biyu ma wade yayi abu ya zai yi ko ku sai da sun harun da ya ga rufu har ila ma sha Allah kana ci daga gashi na suku bayani na jiji bace wani ne jiji tun har daga kakuna za a sabaru ko a tayan ci ginin babun nan bani darasai na nan gai gaga na shishi wa ko alaji lawo zai ta ba gina wa wayi nan Baba shishi wọ́n wá kẹ́ jí wọn láàrú jí ẹgbọ́n ẹjẹ wá kúngà àwọn jẹ ẹgbọ́n ẹjẹ àtúmọ̀ ń gbìdá náà wà ṣe àwọn náà bí ìní rínú gbọ̀nyìn wọ́n àwá ẹjú wọn pẹ̀lú ẹjẹ àtàkàtà ẹgbẹ́ náà kó tó wọ́n tó wa ko to ci ci wa malaje wa mu hawo je yi wangi zi iniri na wawa nan ngai da suna ya ci bayani ci wai nan nan lokaci abe dambo yiki bi ji bayani na jilafan zi ba a ji je je zi mai la ji je je no amma ka bi gi daga wannan ma. iga ta yi makari be muhimmanci ya yawo ji muhimmanci ya yawo ki amfani ya wulo ki mai amfani ya wajen ki mai alkhairi na jifi ya wulo ko ya wajen wani musulunci mai ke ya kwamfan kowane ya za shawara kowane ya ga fadarika ya duda da jiya, ya wai zamu da dubu yawo yawon fa sun ne annabawa jiro annabi shajan sai ji yawon gona sojin lakin daga wala kada wala kada an sanna rusu lamin kablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya ya tuci tuka ni wannan yi ma yayi ni gangan ga zuriya ji ya gidi kenan annabi adam alayhi salam wai dai ni sai bana sai ci ga cikin nake nake daga na sai ci ga wa kunna ya adam ga yawa nabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa bayni ni yi da ta ji rayuwa fi aljanna a shawa ne ga annabi adam ga je ni ka ta hudiya inji annabi zakariya alayhi salam sai dai ni ma daga na sai ci ga tuna ga وزكريا إذ نادى ربه ربي ta تذرني فردا وأنت خير الوارثين aliki zakariya ga ya wata ci ga mimi gwa banji ma to maga ite je je kuya to maga ite je akari ya bayan kuje na madona sasta jabna lawi cha du hugu duke waji ko habna lahu yahya ta libya ya la tore yu wa aslahna lahu zawjan shay mu ta su yi mutiyan majila mu ji da ta gino alayhi zakari alayhi alayhi salam inna kum kanu yusariquna fil khayrati wa yad'una ragaba wa rahaba wa kanu lana khashin adiye aja pe lo tin ala kai kan yi je ta se ba la kai bo se ti a daga de se ti a me da ti a se ti anabi musa alayhi salam ni de ni ka su de sai dai ni ce dai annabi musa alaihi salam sai dai ni kafu na annabi musa bici daga bayan firawuna to da bayan wuji gurin doci man doci ga wuji gurin doci ga annabi shaiba mai ga na buka ga na annabi shaiba wazo ga in ne ori da hannu an ɗauki aka ihdab na ta yi hatai ne ala an ta ajura ne samani a ta asharan famin indi ko ma ori ana shukare da ta jidu kuma na salihi in ne ori ga mewa an ɗauki aka ihdab na ta yi hatai ne ga yake nimi ne yake gudan in na amma da sharafi ga wasu yau lokacin waya ya gutu ta bayin asmamta ashara wa gadi a tuhu ya goma famin indika da ya ba ta buru wa ma uri da ana shukka da ka ba gani yi ban bawa ya sai ta jidu ne da sha amma min as-salihin in ga ba sai wa jami da ne da guru jo قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه الله على ما نقول وقيل ne tsakanin gangani da imma ya gu imma ya gu wani na ga jina waji je da sai su mai jini ne ya jina sannan ma ka ba mutar ajal ta kuna ne musa je ya na gobe ne ne sara bi ahli bi wa wa tun da da jagan da yin ya yi wa sara bi ahli ana ah, samin jani da tuni nara ka ta ya e fatiya su daga ba ne musa alaihi salam kun bi ne ne ko bi ne aske to ci bi lobo ce ke sai da jabe wa da tuni da ya bai har da karshen kisa wuce ina yi wasu abin wa dai ga alif musa alik salam zulo da gani nan ibiyu ga mallayin layin zagi sun ne sai turo yin zagi ya gumi babubuwa da yin babubuwa wa ma rayuwa nan waje wajen babubuwa jin wani wa ne zai ji dabubuwa sai mu da su shi da ya agunyi kan ne ko rayuwa wa zon ka su gaji wato mutum yau a gashin ka tabbata lalaba na jari ma ce an zagi jiyo Allah ya kara mana basira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutai dai ni ce ga ya ayyuhan nabi ya wa nabi kulli dika ga yin shi wa cika da jin zaji wa shi wani nisa'il mu'minin da yin zaji ji mine mu'mini ji yudnina yin ya mu'mini shi mi yaji kenan ko yuzni na yudnina na min jaladi jalabi bihin ala jilbabu ajan bana kama ala jilbabu ce wa ne gan ba ko no sai ga ne bi ko yayi mu ya sha ne bi bayin Alabi nuhu alayhi salamu bayin alabi lutu alayhi salamu sai bayin ma sai ga da rabba Allah matalan ladina kafaru ata nuhin wa ata lutin sai la misali bayin ce ya ne bi ne ya ne bi lupi kana ta da ba baba ta tahta ne karkashi ya wuce guba babu min ibadina fara aini fa kana ta kuma na wuce guba na nan ayi ba guru jina mai min na a jigu falam yuzmiyanu ma min Allah shay'a ba ga na jima'a ku kiya wanda ga ba ko ce ko alkiya miya wa kila dukulan nara ma dakilin a ta wata zane ya la ga da ne famba ga da je ga da ne wa ne ga yana farin ba ne ga ne tabbatar wa ne da wani ga ya wace sunna ya annabawa juro ba da ga ga a ne a ya ya ya mini muhimmanci ya yawo guje gube shi ajan sai ba ajan sai ba yi wani gani ba zuriya wani daga na sai tafiya ji ba da rahman yana ga wanda shi ne kulu na jama'a ya da sai ga rabbana sai ce yayi hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama sai ci yayi min yayi ni jo da zuriya yi ji da jiga ta qurrata ayun no ga yayi no ga falo waje ki ya ja haka za alquran waje ke ja sai aka yi bukari ku fiti waje ki ya ke mujahidi waje ki ya ke dai waje ki ya je lutun alkhairi da mutunci waje ki ya je la mutunci ci gaba waje ki tuwo sai da je gine jiwo taimako tuwo aji haji waje da ja da ne gine ba duwa wai wa ne da gine wani da kuma tawai da kuma wa ke sai ja ita da ku kuma yayin ci na ajiyawa ko na ajiyawa musulunci da musulunci ba ya gwada na annabi sallallahu alaihi wasallam ani tabakkul ya zubi shi gani ajiyawa ko na ajiyawa ni sa sallallahu alaihi wasallam ya ta jire ya ba mun na yawo ya zubi shi jinga mi je da ne min na ruya wannan ga sai ji zamani jahiliya ba da ka ci cin mutu da ka na wannan ba mi je da ga wa ba ba ko yawo a sai tun zamani jahiliya ne sai shiga mijin da biyan naya sai ta tofala ta dunu gunna ya ce na zuwa da gunna e ga kan yin zabi ya wuro na ga da ne ba ga ga wace ya wani mu da buga zula ji ko shiga mijin da wa ya wani mu mutum ji da biya min amfani ya wani yàwó ló sọ́ọ̀tù yóò kó yàwó dín mọ̀tẹ́rù yóò lẹ́ lásòrí èdókún lórí èdíjẹ́ zuriya zo sun ce biyayya yi wannan ya zani ita kura fakun ita da sai ce allazi khalaqakum min nafsin wahida na jiraiya daga na jani ta daga layi ne daga annabi adamu wa khalaqa minha zawjaha wace mai nuji daga daga na kai ban nan raina na wawo wa batta minhu ma rijalan katira wa nisaa daga ta tati na cikin ku baki ta dan buri da ce ku da ta dan buru wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba e bayan ta jo zando bandoro ne dai jene kwa ni mini gune kama da ijo da kwa ni mini wujibo gunyo imma da ne ide baba yau maje nanan imma da ne ide ne maje baba nan ko na imma da ne ide baba ko ide mena imma da ne kuje shi wuje baba ko na nanan ga wuje na, ga kuni da ne ke baba ko maje nanan ga ne ya zo ne ko da na shi shi wunde baba mu maje nanu ngai biyo na na awawo daga na ka riga da ubucin ngai wa khalaqa minha zawjaha idan ta ci zanen ibiyan ne yau mada kiyanin mada babanin ya nabi isa alayhi salam fa na ila ya ruhana fa tamassala laha basharan sawiya to ta ruhu hutun malaika tun da ba na na maryam ko ku sha jafi sai yaza an biyu da ce wai fiti daga da sai to ya haba nake gulaman zakiya sai ko usara ya juya wai eh mace lauga hawa wi ga adamu ne ni ci ganci zugu da yi ke bata ci jisa na janet daga babatiyan don gaba da ke gaba da isho mina amfani yawo yawo yawon zadin rai zai da zai ci za kashi tabi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya mashara shabab ya ya babu fuji mani sato a ni kuma liba a gana ta yi komi ne ya goce a ce ya wani sadi ya tazawa jula wuji bai na wa gabi lilbafar bai bane ya wani a adin ko wa sani lilfar jumake ba alfara jina sa ba na je yi kwace wa ko laje ba lamarin shawa ya madan biyu na su sha zo Oje o ya ni yana nufi ga ni ga dauro da ba ji kan gaji. Ya wace wọ́n lánà tó wà dé wọ́n lábọ̀ ẹgbẹ́ tàkà ní ẹbá dé yìí wọ́n lára àmọ̀ dé tó umarke da ta sai bisa kariya ba da yi mutaje wa min ayati min ayati tajo an khalaqa lakum min anfusikum azwaja sai tayi min yi ko sai tayi ni jiyaye da ta kunu ilai ha ya goye je ga ta cikin gani doyi wajen ala bai na kuma wadatan wa rahma sai ya ci cabo ya ga gani da sosai da da sakani ba da yini inda fi za na aya shi ne ko ya tafasa fasaru na na ayu ya da rige bai na rai kan ga cin zage da wani ne babu ya ya buta albarka mai ji damuwa kan ga ciwo ya ga go wani ne babu ya mai ji kiyayen mai ji damuwa ma dole ne buya ya sani wajen ji gida ko ẹgbẹ́ na buwẹ́yẹ nẹ́nà tó ti jẹ́ tàkà ní ẹbá tẹ̀ ní iná ní tẹ̀bẹ́ pàkútà láti ẹmọ tó rúbátà àtìgbà ọ́nì ìrìnàjì nẹ́mẹ́ gá àti òtí àgẹ́fọ́ tó wọn àtẹ́fà bàbú wọn àtẹ́fà ní wọn àtẹ́fà sáni àjọ wọn àṣìlẹ̀ gbogbo wa àmọ́ ẹgbẹ́ yẹn kù tó ti gbèsè àtìlẹ̀ lọ́gẹ́ dúdúkú lámàlà àti délé. tàlẹ́ ga muhimman ce yawo wani tabbatarwa ni da wani musulunci ya ce wa ga ẹgbẹ́ alekuza liwatu imi liwapya baji be baji asake badoloji asihab lesbianism izaji be izaji asake badoloji ko asamo ye ene patake mo ndadaji awa be ndadaji awa ni na shi mai jimbo yi kiji ya jiki sashen secondary ya fit libo jimbo da sashen institution nan da kidiya yan na jiga ya tiyo na yi muka ilo makanta da yi lo makanta wuce ko a ke lo to ba na ci fifo nan ko a 35 ga yana mai gada da yin zaki yi shi a sai fakan da shi ta ko ya ni ne jina don da yin zama ci plantain ya ba ko katina da ga sun mace ya cikin wa jin lahaza wa laza ka yi tunce san gina zagi ya lafi yana wa ta yi go da ga ce wato ba wa ce cin na ce a tafi shafe ni me kuka ce su ba make ci jona robe na son da kuma kata ko a da shi shi in zagi bai zagi bai la sa buri in ne fata jadi Mun mutunta sheri yin nore sai ci goyi to al-imam al-bukhari gobe sai muslim eh, al-imam al-bukhari gobe sai al-bukhari kuskure mi je kitab manaqib الأنصاري باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه وبنائه بها لكن حديث 3896 الإمام مسلم صحيح مسلم وكتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة volume 5 ga shari'a Imam Nawawi 222 لكن حديث وانكو توتو الإمام البخاري قال حدثني عبيد الله حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عروة قال لا توفيت خديجة خديجة جادلي قبل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجيجر له مدينة النبي يقول خديجة خديجة جادلي فلبثت سنة سنتين أو قريبا من ذلك wa naka aisha baya to bayan ya guba zumau ji to ko na ko yana to ba sa sallam na annabi na khadija to zona nguji saudawo zumau ji abu beji ziya hobe na na aisha ta na aisha wana waya bin to sai sini wai ji abu to yi thumma bana ji sa ta na aisha wadi da kunu bi na ji ji ji to ba da da a ko ba نصيبها شبع ابن عباس ما جوجي كوي wata ma yi shi kuma wata zan do ne ga don wuce a wuyo na wanda duba ga wula a wuce wuyo kada an do na da da yake sai shiga imanin gobi yi kuma ga ciwo na sai shiga imanin gobi ne ba wuta nga ba sɛti wa imani wa imani labɛn wa ba sɛti mun ka di jimo nga la imani jinde yi ma sharu su bi tika da alif nati wa jama'a da alkami da la jiya ba ti jinde yamu tsaye cho page 861 rakami 1866 babi no diga siya kuma ruwa min al ayati fi kitabillahi ta'ala anna isma iman ismu madh babi na da ga ya sunne imani to sunne ya buyo nan ga akhbarana muhammad ibn rizqillah qala أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثني أبو أبو عبد الله يعني أحمد بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لجلمان ابن عباس حكى جوجل man arada min kuma liba a zan wajina zan do ne gai waye mini ya bani ga wala a wujo wala ba kidi giye la yazni min kum zalim illa la zan illa bi zamin al iman zan do mini ya bani da da jina so diga imani go duyi fa sha an yaru da wurar da hu wa ba sai ne wala imani jin da yana wululu du wa sha an yamna hu mana hu ma ba sai ne nga imani kauna nga imani kauna ta baga wale ga zai ga ganna gani ganin ibn abbas na mace allah ya daga ya gazi na jiwa ce kafiri na wa su musulunci ba a etu ka bayari na wa ba sai ci mu fadi wa ba sai ci mu hunji kiyo mu ji azaba amma kaza ne galo na wa da su ke bakar da jiri zaka yi yafi sai a shi a kanu a kumuni misali ni ta kinu ka daga tarbiyyar labina suke ta amini bai na zaune ina fai sai ta tiktok to wajen nabi za a sanin musamman da bin zaidi ibn harisa a nabi samun lawa da yawa aliyu sallam wa wasu wajen wasu samun da bin zaidi uwa ibn hamsa ashirar sana mai giya gwegi sai ma kila ya bayana ganin mai giya gudi mai giya gwegi ba ni za a yi wa jiga kuka giya gwegi umaga ga wa da wa gula ga tiya kunya tiga ruwa ana bi muslim alhaulani ne yi mafi tabi ne wadda hajji na bi muslim alhaulani ne yi maya ta na jibu don an na wuka da likon wa jama'a juyi kuyi jama'a ji aji bari wa ku da wani wace gare ya ma tara haulani ya yi zagi haulani ji zan ruju ni sa'akum wa maku e jin zage ji e lalu ya wore ba rufu ya ji na ji laje yi ne ne ji ya wai yare fa inna na'aza da an shidati shawati wa shabuki shawa ga gagabe zai amurin arimu lamar wani bukanin ba a yi dole wa udda ya gaji ya cire jika shawa wuce wala mu ya mai kewo an laule salimu na azin uzun zando ne shawa ga gagabe ya wajen yana kaga ibejin wajen wa ai man asabatu shawa zan jo ne shawa ga ga yana wacce da dai shabku lam yanfa wal wazu shawa ta ga yuna nge ka ko ga wazi wa da ji amfani na yaci bin ga mu la wujo ko da ga mu la ibn qayyim a ga ti da wawu ne shi ke ngo ga wani za yi ga ba shi ko da wawu ya a wujo ko wula la wujo ke mu da yawo ko da da mu sai wani za yi za yi ti ga wa wa wujo ko da da ce wani za yi ni la wujo ko wa na ga ni kun da haka a da ni ja dai goro kawai eh kun ba ita ba sai rijiya ko a ta an ba ita ba sai rijiya ga na tafi bai je ni ga wasu yi alaƙin ban ga kewa su yawon gauke ne ya ce na gauke su kewa su ta a tsala fiki a gallon nan ya fi kamin umri la shi rata yi amla a bakwa ana ta zawaci mm. kan waye ga gai fone wuce ke da jini kan waye faguwa kawai yau wa don wula a wuji sai ne a kai an alkalla hasban e bane waye na go ba wuya na wuya da gume sai ya ci ya kana wudu gume sai ya ci wula ji a wula wa su ko wudu gume sai ya ci wula ji a wajen wa su ba wuya kan waye faguwa kawai wuluji wuji wani kyan ne zanen ji a yamin mace ya wani ya a shekar hamdu abdulmuni misali bakar suna su zai da ne su ne gina sau da sauƙi da na 91 ga wali a hannu ya ciye ko muhimmanci ya yawo

ta gane ta zanja inda ba rubuta ga abubuwa ka rubuta mu bire zanje remoto ba ni ya muhimmanci ya wuce an kashe ni ma muhimmanci ya da dalu ya wuce da dace ya wuce ani nan zaki na kishi nan gomu je wa kan wada yawo ko nan so na make kishi nan gomu je je kina sai su Eh? ẹ̀bùn ìdàgbùrú ẹ̀bùn ìjẹ́ ẹ̀bùn ìdàgbùrú tẹ́jọ wà ń jìkú láyá máa ní kùn ọ̀sọ́ àdìjìnà mí ìbáyìíkùn wọ́n ìmáyìkùn lẹ́yìn láàjì àwọ́ àkọ́ aláàrẹ àwọ́ àmì ní ẹ̀gbọ́ náà lẹ́gájì ya àwọ́ ti ya gẹ́gẹ́ nígbẹ̀ alimamu babu ma mujahid والناجي والمكاتب وعون الله إياه لك لا حديث 165 الإمام النسائي سنن وكتاب النكاح باب مرونة الله الناجي الذي يريد العفاف لك لا حديث 3215 volume 6 page 61 ابن ماجه سنن وكتاب النسائي باب المكاتب لك لا حديث 2518 الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عبد الله عن سيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا عليه الصلاه والسلام ثلاثه ثلاث حق الله يعونهم دا متى دنا صوت يوم لا جاء تاتي مو يا جاء تيمكو المجاهد في سبيل الله سنة يقول كده يقول سيكون والمكاتب الذي يريد, يريد الأداء دنغني بسنة wani wuji a ga dala wadda ga Allah wadda mi gaji kiyo mi ga wani lugwaki wai wa wannan na sai jaju sai muko wannan ake gullazi yuridu al-afafa gani ga sane wa ga waji ya wai ba wala mini wo don ga da ta ci mun ga da fasikanci na mu al-imam muslim ga hadith na hasan ne al-anbani ta ji ya sunan al-imam muslim ga to ga hadith eh ne kileo bani ki ya kileo e wai ya kileo kashi lawa wanda kan kai inda mashin ya ko lawa wanda kan kai inda mota ko da ka zai tukun ga kai ula ga gufe role yan a wawan ni qualification a pesa a azabe to jiri ne ujiri ne ujibani cha jiri ji sahabi wa ya ali sallallahu alaihi wasallam ila kukuruji Wọ́n bá òmọdé ẹ̀kọ́ wá, òmọdé èdè wá. Ó gẹ́gẹ́ tí àwọn onídìí àjí ní. Wọ́n fẹ́ ní wájà àgá àrí ní à. Wọ́n fẹ́ ní wájà àgá àti jẹ́ àgá àlàyé ni àwọn. Nga níbi àṣàtọ̀ tí ẹ̀gẹ́ tàbí ká tún ní àlú mọ́ ọjọ́ ọmọ ìmọ̀ àjíbi wọ̀nyí náà. Òmọdé tó kírìkì náà wà dáadé náà nídìí gẹ́yẹ́. Àṣàtọ̀ tí ẹ̀gẹ́ bá àṣàtọ̀ tí ó làbù ní mú mi ní kẹ́rù ní mùsùlùkì lọ́lọ́ àjẹ́bọ̀kù mú mi mú jìnà mú mi náà jà àrẹ́kẹ́ ìgbà mùsùlùkì à. Ìgbẹ́yẹ̀ mọ́tò máa ní àfọ àbíkàlà ìzọ́wùjú náà wadai ma ne a sadi kala zan wuce da ne kila sadi waje sai jiki a yau kun ga bai niwa je lagi a wuya yau a ne daga tsayin zabi na bai fulan sai bai ne kaza rogaga inna rasulullahi ya tubu ibna takma ne bai wajiye akuri etun ba lo ale digan ugun ya ga ale digan wa waji ne yi haba ga da giga la ko ale ni waji ne tara da ya ne no da da giga la ko ale ba ne ya ji ani ya de sa ya ni ko be ne ko be ne uje ga ni zuru wa la shi so la ji su ni amma ni na ne digan wa da ale ba ne wa wa wuri nga wee nga wa mutum a bakar waya bani ngamu bani waya bani da jiya ngamu ba mu jara da nuni ene ya gada zamu to sun laye da bari ya gana ngalu ba mu jara da man ba ji na dai su mutu ji ga inna rasulullahi yasbubi ibnata na ne waji annabi ya ji ga annabi ah man da na illa rasulullahi ngai dai zan dora sai annabi dan ji ga la kwari sa sanan dan ngai ga ji dai an da nan ku ta ga ji dai mai ya Imi dai ga ce ya bani kadu wallahi na rasulullahi yasbubi ali fulana amma yin na annabi wada ko wa da kan zare Allah ji ne halali umar halali abi bakar mutum abakar mutum ayi umaru ni zaɓi na fiye diga ene wa ga ya gane na ne bai gane ya ga reject ina ne bai wani ga ala da tun ga ya je da nga ya ne ga tun ga gumi wa wo wo wu ajini nga chele uji wa ale su fa na guru nga wa chele uji wo tun ji uji wo ta ko ya ye ba chele wa ke chele be zena ajini be tabiwi tabana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga iza a ta kuma tardau na dina ko kulukahu ban dole ya gaje da da da tabiyu na fa zarrujuhu ya gaje ya yi da gaji ya yi gilayo ya yi milayo wani lata to fi kato fi lafi da fasadun kabir kaga umma ya cama wa biya ta fitinan ci ko bai bane ta kai tingo eh wado shi ya bani mai yaji ni ne ga tabiya kirki wa maga wace da ya gwan muje mota wuji kaza wuji kaza nan wa ga ta yi zagi da ladaya zan da tuji hankali a kai da da ya taso umma ga mu bane kun ya ta a ta ga ajin al-imamu ahmad ajin a ga rajulun wani rai fakir ya fi bi da rajulun ibn tafu ya za shi shi rikiyo ritalaka rikiyo ritalaka kuje yin doro a ma'u ila gure a ma'u goro wajiwe ko rajulun zumalin da sabi wara'in ya zama dana wọ́n ta ẹ̀já àmáwújẹ́ ó tẹ́rẹ wí làgúbà nígbẹ́ wájú rẹ̀ ayù máa ilé kàzí ayù náà àjẹ́ náà قال الإمام أحمد قال يزوج الفقير الورى خير لها والله والله يجوني زاجين والله يا زاني سلكا وما يستهجوا ما جزا قلنا وجاء الخير يقول وأحب إليه أن ما بني قال لا يعدل بس لا شيء أكيد زوجي زاجين دورا يكون فيها دي كاي وا يكون فيها دي غربوا زاجين kamar da misali sa ibn ibrahim ibn hari mas'ala na yawa ɗaya ce daga bawo shiga buwa shek abu abu mulim salim ga wula ga nabi ita ce daga tarbiyatul abnai ya amuru na fi 95 sa'id ibn musayyib ko wani ya mini musa ya ta biyu na jibu nan kaji amma sa'id na man koyo ne esu da ya gitsi gawai wajiyo gawa la'a ga jiki a nan gawa la'a sa'id na majaji makanta ne ga ibn abi wada nan ibn abi wada sai dibe biyo makanta ba wonji fo nga ibn abi wada daga fashe mi da makanta ba lu ga yin da su inu ga dike inu ga ajin ajali yayi ne no ma jin ne? no be ga yi di ba sallah da nayi da jira no wai ne ga ga ga wa da ga wa da kai kai di mi sai yi wannan inu ga to sai ci go wujun la fara ne wa madani ga tali no wula da mu da to wasu da ga jira wannan ya na jira ni mutaka wuje gila ni kuta wuji je nga wuje je ki dabo nga ya wa nga wa wa wato la jira mi ta da fa ke na wari to kuna be ya jira mi ta ta yo ma mu ta weyi unde fa wai shi kenan lóòsùn fún ti dé ṣí ìbìnà shi wọ̀dá ṣùgbò ṣùgbò láti ó tẹ́rà láti ẹni bí àwọn ya kò fẹ́ ti kí o kò wa ke kéyìí ke? zai wa ɗaya mije na magareje nan ci wane zai ji sallama Mu wuce wane zai ji sallama nan ga wasu yau ga wasu sayi biyo ibn abi wanda aka tunani a wani sai da kito sai na wuce shi fata nan in ya da kola ma tunani ba sai mu musayi ba saboda kan la sai gaya ga yagba wani ga mila dora nga ne masallaci ba ke yi a jihar kano ci da kuma tunanin jiki a yau tunanin ga dan wuya mutu Mu ya ce kowa ne sai diye sai bi ce ga ga ni wadan na yabo na min uba mi na waya ne ban ba waji nan nana yin da biyo da ga ufe ta kabara yi da mu oh sai da sai da jula mini sai da jula mini zai fi fata fe gune a dai gune nan gota cine ga da wata yi wannan no no ya biyo da mu fani ìlú fún wọn ìlú ti kí o nìgún fọ̀ wá ń yí nìgún ṣàwẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀gá gẹ̀dẹ̀bà ẹgbẹ́ òbò olówó ẹgbẹ́ lójì ya zane je dukiya mu tabiya wanda nan zamu ci mai jadi tabiyu mai ya a tabiya wanda da wa sai ci ta ga mala ne da lu gane dinahu ko kulukaru mínísítì fẹ́ bá wa ń jẹ wọ́n yà yín káṣà mini ti fa ẹba wọ́n ẹ̀dọ̀ yìí mini gẹ̀jọ̀gá àgẹ́ mini ti ti wọ́n wà lè inú inú ya ní ẹlú fẹ́ wo ohun ti wuce su suna ndo na wuce jina wuce inkoma wuce kai wani ga sade kina wuce ndora maga waji we maga ji ka wala ha yi mu alima muhammad la yuma sunadu bo bulum 18 bo page 507 bo na kan ya hadisi 27198 ga haddathana wa kiwa sufyana سمعه من أبي بكر بن أبي جهم سمعت فاطمة بنت قيس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس قال لي صلى الله عليه وسلم إذا حللت وقد kazi ni ga jo ga ne bane idda budo fa zan tun ga wuci da yi wuci da ga ya ne bi ya sa jani inda ga ya ne bi zo no wai da ji zani fa khatabaha muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan ga wai wafat mutum da kai sai wa abu jam gan abu jam to maga wa kiyo wa fatima bin dukaisi wa usama bin zaid usama bin zaid to maga wa fatima bin dukaisi ba wucin da na bani la wuta ila gina tiyan yaji wa da na to mu ya ali wa na wuja فقال لي رب فقال عليه الصلاه والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام جه غنغ اما معاويه اما معاويه فرجل سرب لا مال لو يا دي صافا ده وين وين لو كبا ده من واغو واما ابو اقوى ما ابو جهم اما ابو جهم وتجه في وصل يا ما فرجل ضربني ني سوى يعني لاجي كاشي ni wa da la da wa tawa a ciki wani ci tuku daga yafi bakan doro ya lumana walakin usama ma ga da wa فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة هو يا نبي تقول لم تريد بمعنى هو هو أسامة يبنى أسامة إذا يقول أسامة ما يوجي amma usama zagu ne mai bai tafiya wani mai biya dini fa qala la hada sallallahu alaihi wasallam jannatu ta'atu la wa rasul wa ta'atu rasul khairul laki in milatu tsaci da fi kiun da ya ga fa tazawwajtu fa tabtu hu da ci abin ce ta barka da mu ba ne ganin gaiwa kidan ga da wani ẹjì zàyíká ìtẹ́tẹ́ ń yí zànà mọ̀gánwò ẹ̀wú náà gẹ̀ kùkú alági ìwò mọ́ àtìgọ́ni ní ẹjẹ́ bẹ̀síra gẹ̀ náà ní kàtí mẹ́gá dánwó ní gá dàzé oṣù ìtìgẹ́ ní àgán yẹ tó mọ̀ dàzé oṣù ìgbẹ́ ìyẹ́ ìtìgẹ́ yà wà yà bíà wale ga alimamun na sayi gobe su nanu baki tabu ni kai babu ta zojin mara misla ta sunni ba bi na gayin zani ga ji umma da yanda zani ga sabo ya bayan ya wani lakan ne hadisi 3218 volume 652 ga akbar nan husain ibn hurayth qala hadathana al-fadl ibn musa an al-husain ibn waqidi an abdullah ibn burayda an abi qala khataba abubakar wa umar radiyallahu anhu ma fatima sayyidina abubakar bai sayyidina umar a ga a ga fatima ya nabi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jigayin na sagira fatima na ga hatin ya fa khasaba ali fa zawajahu ko fa zawajaha khali ali wuce bai ga nabi mutum wa fatima nabi ta ta wa sayyidina ali wale bayin nan sai daga ga kuku ɗagin zagi ma ga ya ga da ya yi goro zaba yi ga shi ko bàbá ajíṣe ìgbẹ́sì lọ gbogbo kún lè ìlàjí ẹ́ bàbá ajíṣe àmáhùndé jí ìlàjí ko ko yàyà ṣìṣe bá ají àmáhùndé jí wunde kwa su mai zagi amma kwa su mun laje ba wuce ne ga yi ne nan wai ne ga zaɗe zaguru wuce ayi buwa bàbá jin ki ko bàbá ya zagi nunu ga ka zobe e dimi tembo mallo ya ga wai guru, wa min ga jiya wai wai wa wuce ayi buwa sun ci ba mini ne ko ne lawo ya bani wajen ma da na jiki nan da na al-imam al-bukhari gobe sai al-bukhari kitabu ni kayo babi na gan babu arzul insani ibnata wa au tawana alalil khairi babi na gan ya zo lajin zajin wula goma wa su mu yin zagi mun dula mun ji arzu ya zama tun ga yake yin zagu mun dogon ba wai da kamar hadisi 5122 al-imam an-nasai sunan sunan rubu kitabu nikah babi daga babu abdu rabbil ibn to ala man yarda babi na ga ya da jin zaki wula ko ga zaka danga waji waji min ne bane me ne ga mi ce da ya jini ga tabiyoyi ne da kan hadisi 3245 الإمام البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يحدثه أن عمر بن الخطاب إلى سيدنا عمر بن الخطاب حين تعيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفى بالمدينة خنيس نفهم قاعد بين حفصة له وكبيرة جهان جليل kafin alfabeti idda zana sai na muru annaki fakala umar ibn khattab sai na muru ne khattab ne gan a sai fi usman ibn affan mi da ba sai na usman ne ji affan nan to a rasu alai hafsa wuce hafsa na ku mutu rufe gbawa wa sai ni fakala ga sa an zuru fi amri ndawe wa hasare jemina na su ma ga an zulu jami amin ya tilam ya ba ti gobe ko da la a wai ga da wuya fala biyu su layali ti ji kun wuci. sun malakiya ino ti ga ku ga fakala ga kadi ba da ya Allah ta wajen yau mi haza ne ne ga bani ya jawa mi wai yora kala umar sai na mun ga fala kita ba bakar su diku jira sai na bakar da gumi na fa kuntu ga in shi ta ga wasu ga hafsa da bintu umar wa ba waye ji ne ga hafsa nan ga ajiya wa ga wa nan fa sallata abubakar sai da bakar su sun mu salam ya ja ilai a sha ma sai na kun ya wajen dora ko kun da waje da alai minni ala usman sai ga sai na bakar biyan wuce mu wajen ya ga da mutunci to shi ya wajen dora ya ga wuce sai mu da kwajo talabisu da ya yi wuce jikin wani suna fasar a harafin da sa sallam a nabi sa sallam ci daga wa hassa wuce haka fayawai a nabi sa an kasu a yi yawon cikin fayawai sallan kiyar ni zai na waje ko sai na ta alayya ko ga fushi ko ta ci mana ko manya wajen umar sai na murga kuntu na ni eh gaskiya ga wucin hatan kala baka sai na baka gan sai na lam yamna ni ana ji ilaika fi ma rata ne yayin la mu a wajen doro ya tiye na ga na bana illa ni kuntu ta da sa sa san kara ha ya la mu ci ga ganan ya bana ni sa sallamu ga ga ya hafsa da wani ani alimi ta fa yi ngamba la mu ci dikiyo ko ci su so ẹgbẹ́ ní kẹ́ẹ̀dà bẹ́ẹ̀ gan wọ́n wá ní kàdúdú àpúrò tí jí ń zàjí wùtí ní zàdé jáyẹ̀ yóò lọ́gbà tó lásán rí kuna ta kayan zàjí ọ̀tọ́ wọ́n àgbọ́ wọ́n wá báyí kàdú ya báyí wùtí nkàdú jẹ́ dẹ́ báyí wùtí ní kíwà dán lọ́gbẹ̀ lásán ẹ̀yí wùtí bẹ́ẹ̀ sọ lámàlá náà ìlà gbúrú ẹgbó ẹjí ẹni gájí náà láti lù sọ̀rọ̀ ẹ̀ká tẹ̀wọ́n lágàtà ìwúlì ẹ̀yà ń bẹ̀tí gájí mislead. láti lọ́pọ̀ lọ́pọ̀ ẹ̀dá gẹ́gẹ́ gbọ́rọ̀ wájú ńlá jí lẹ́jì gáì fi ẹ̀yí náà gátò lè lẹ́sẹ̀ jìjì kí ọ ní ó fi bẹ̀ẹ́ pẹ́lẹ̀ ìyànẹ́jì yìí ṣáwọ́ra. láti zami ye ji la ji na jo ja bele wa la ka da fe sa ni we ji kila e ne da ne ji ga ji na mari wanji wanji ya mara bi laila bi ji dari ji dari wa ma ji dari sakana diyara ga sai ne laila wani ga yagon baga mafi yaki zai kana kuma hubu jida ce gafna kaliyu ji boye kara ta yi gauba ni walakin hubu masa kana ziyara amma boye ga na bukara ni na zai ga zai bukara nye bonan imi na wani wani ehi eh, inga boye ga dana ta mini ya ga ya bawa oge ẹzùjẹ báwọn jà lẹ́rìn tí kò ẹ́ sọ sai ga yadda na bakar ga salam a kulle a cikin sirar rasulullah sa sallam ko ɗan lawaci ga kan gane ya tasiri ya nabi sa sallam jembuwa walau taraka rasulullah sa sallam kadirtu da ka gane bijin ya wajen wajen gaji a shawa ne ga wuje na baba a shishi to daga ma mutane da kirki ta jin madana wa kan gayo yi wa ko tunanin tunani ga misali ya labiyo mine ko ne lawa bana in za jo ya zaya ga wai ga nan wa ka zo ga wa ni wa amma alhamdulillah la ilaha illallah janin ko mujin ga ja ya ga dalilu al-imam al ga sahih bukhari kitabu nikah babu ala babu na alaminu lo ba sa ka zame amma ya mana wa ni iri gaga ya hadisi 5120 babu ala babu na lo ba sa wa حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنه وعنده ابنه له قال انس انس انس قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم تريد عليه الناس وقال عليه مي واوي وبي واوي دام تاو قالت قالت يا رسول الله يا تشي عليك دي حاجه لا وي فقالت بنت انس اكن ذا جيغا اكن ذا انس ما كان na إذا نجس ni a wasu wata. ina yi gani lalala ina ja da ba ji yin yin lajin na gani a na su gana iya kai don minkin gai lagin ki da alkai daga wai laji bakin nabi sa sallan ina wa ga gawayen wa na nabi fa rafi sahara zai tsane ginan sahara wata tilami yi ulo wale ga in anabi wani jin zage wa babu wani tashi amma al-imam al-bukhari wala hadith min labi yabu istidlal ga zage ya bajo ga ga wa mi didani ko amma ba ba sai sai sai yi Allah kiyaye mu fatul bari ibn hajar volume 9 page 89 hadith ne ba ga magina wa qala ibn al-munir fil hashiya قال من لطائف البخاري من لطائف ينسى البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة كفنا وعد وزن إذا جينا جوا من يوتر يعني بنا إن شيء خاص يعني بنا إذا جينا من يوتر يعني وباب جندور هنا استنبط من الحديث وزير كبار من الجعدي فشو ما لا خصوصية فينا خصوصية دعنا وهو عن غي جواز أرض المعاد نفس على رجل الصالي جائز يعني إذا جينا من يوتر يعني gaba ta ti sola iya bane zagi na lega zane da guru yo sai ju sola zali kan ya tun ga wai zare wai zare yiba sai ya tazawaje a ba gina ga go wai zagi na lawo ji a ne kiya ne sharatiya har kai ya wai yi, ji ya ko mini ti fẹ́ bá ajú fúnra òun jẹ́ kágbọ́ òun jẹ́ àmàna káṣì ẹgbọ́n tí ó ti lápẹ̀ ọ̀dán lọ́kàálẹ̀ ìdáhùn máa ẹ̀dá fi. maje amana wudiri wa bai kakwa ne gawa fi dajin na gaba ko kuma ke ki amana wa maje tun ta dawo aje wudiri e khaira ta wa tu mai zamana ne ya ba guru ta sifa ya ne guru suku sifa ya ini buru ini zai bayan yi guru wani guru su da adini shi gawa wata hajji fahimta na fahimta wato maguniya na da gane da gina na hajji fahimta wa gina ga wuye wa mutu da jida tuni ma fahimta waya wani lo makanta wuje yi limiya gari zalika الإمام البخاري لا بطل البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين رقم حديث 5 090 volume 3 page 493 alima muslim sai muslim wa kitabu rida babu iske babu ne kai zati din babu ne ga duduwa da ne biya je rakami hadisi 1466 volume 5 page 307 abu da da sunan ba kitabu ne kai babu ma yumaru bihi min tazwiji zati din rakami hadisi 2047 alimamu da ta kitabu kai babu qira'atu tazwiji tazwiji zina babu ne ta hawa ga yanzu duje sun dace yawa nan zaka mai hadisi 3227 volume 6 page 68 ibn majah kitab al-kabab tazwij zat ad-din zaka mai hadisi 1858 al-imam muslim ga haddathana zuhair ibn harb wa muhammad ibn musanna wa ubayd ibn sayyidi qalu haddathana ya ibn sayyidi an ubaydillah ya bara akhbarani sayyid ibn abi sayyid ibn abi sayyid ana bi ana dora na tani nabi sallallahu alaihi wasallam qala kida ne diga tun ka wal mar'a li arba e jin za giya wai sai da jin za giya wai boye kunyo ni mali e boye ugo wa de wawo kaji wale asabi e boye e boye za ni ujo family ugo emi e mi sujo e mi gogo na ju e za nchi ko e mi titi ju wali jama'ali e boye saugo wani dini ya gani da addini fa zo bi za ji ya wasu da addini ne sai bace da sai bugo ne ba wadan da jere kiyo a addini ina gina ibi addini na ga ina gina ibi addini na ga awetu umar da danyen gold ina ji fa na ga ibi addini na ga mai je fa tore a duniya mata kharu mata ya almar'atu salihah ya man ga janga ina ji guru ina ji da je faja ina ji da je waji disruption ji wai tuya waji ji waji ji kaji alhassan ibn hiyai kiwujin wuje wuje zagi wuce zagi wuce ku ko wadamina ne ya dai shi na wuje zagi wuce jibi da ke ga ya ala ya ji sallah zan ba ga shiga na a sallah su baya ni ya ji sallah da sallah bana ni ba wuce jin sallah sai sallah su ba kawai sai ba dai ci in ba hasan ibn huyay atumuni ila la yakumuna lay za ne je da kum ya ne ji layya wuji na tarbiya ne ma mai wati da goyin guru da ne ki ba ta gogo mini guru ajini mini sun ganin gaji guro waje sa'a ya soci mu dai sa'a ya bin ma ne in gaji ne lami tu soci mu lami tu banin fasali hatu kani tatu hatu za su lil gaibi bima hafiz Allah mini sun ganin gaji guro sali hatu ga guro ayo kani tatu e gba soci kashi e gba tu ciu ame lami tu ba e ba ji kago ite ne ti banin hatu za su lil gaibi ma hafiz Allah ame lami ne ha ji kiyo ame lami ne ha wadan mini sun ganin gaji guro wai sa mutunci umarki sa dukiya ba minisi fayin da ji guro waiwaye ba tashi umarki to sanyi ya ba umarki magi a baiwa ga ya zozoji zaki ne jiki a nan zaki ne magi a ko ki yana ɗaukar wani mai gina misa wanda ya yaji an ga yayi da maji ko ku da amma nga maji ma na ji ma ma ko wa su ma ya wace da ba ma ma ma shi wa ga ga a amma ma amma gina da hankali da sai ya ko inda ya sati da waza ga yin zaji na kai mu yo wayan maja wajen mana kina ga ku ga bana wala bili sai ya nan yin zaji na da tawo sai waye din nan al-imam an-nasa'i ko bismi ne sunan ko kitabun nikah babu kala yake tazuji na aqim babu na ga babu na ga ga awa ga yin zaji na yan maja na adajuyawa ne volume 665 wadda kan ya hadisi 3224 al-imam abu dawud kitabun nikaya babu na an tazwiji man lam يزيد من النساء يعني الإمام النساء قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المسلم أنبأنا المسلم بن سعيد عن منصور ابن زادان عن معاوية بن قرة أما أما قل ابن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعين جواب عن ابن فقال أنه إني أصنت امرأة ذات حق ومنصب إلا أنها لا تلد أجين زاكين بيتنا ونداجي ونداجي ونداجي ونداجي ونداجي مكاني يعني انتكو بوتي ومتي ساعة afa hata zawaji an ma wula wuji a na biyu sun ba ta wusa a ke gida rabe ga anabi zaji wucin sun a na gara sun ba ta wusa ne sai ke gida sannan wa na biyu kan shakala ne ta tazawwajul waduda alwaluda in zagi na ji ga alwaluda in zagi na ji ga maki alwaduda ya mai wa mai waya nan ga ya ji yawo bai ni mukatirun bi ko ya na alumma mu judo kuma ji ya fari ani fa alkiyani da bago in zagi ne majanan eh wa ga odo fuyawa a mẹ́tẹ̀ ìpàgí ìdàjí jù zàpá kágbẹ̀ oúnjẹ láwọn pẹ́ àwọn kàìkú ọ̀sá kágbẹ̀ bòye dẹ̀bọ̀ aláwọn ayá wẹ̀nà mọ̀ sí bá. ìmẹ́ ẹgbẹ́ tó mẹ́wìí ìyà wẹ̀wù ma ṣí ìmọ̀ ọ̀bọ̀ ẹ̀dẹ̀gbà Mini sun ba zaura jiyawa, ne ba zaura ji a duniya. Muslim, Bukhari Bukhari babu babu sayyibati. رقم يا عزيز فاز زر الناي علي ما مسلم سيوبة كتاب الرضا باب يسي باب نكاح البكر بعد نجا ايوا اي هذا قد ودوزي جن ودوزي جن تجي وانا رقم رقم الخاص يا بعد مشي ربنا ما بيقول رقم من ما زي مسلم اللي هو بيقول دي جن عمليه سبيشال رقم سبيشال بعد مشي 56 الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا هشام حدثنا سيار علي الشعبي عن جابر بن عبد الله قال kafan na ma ne sa sallam min ga zuwa ya yaje bai shi daga jani annabi sa min daga kun gaco fata ajalat alayya ba'ir fata fata ajaltu ala ba'ir li qatuf fala hikka ni rakibun min khalfi wace sai diye yin rafin nan wuya tuna zaga ciki da su ma mu ci ba tawi fala khisa ba'iri bi anazatin kanat ma'ahu fanta laqa ba'iri ka jodi ma matat ma an tara imminent ibi rakun yau ganji zugun wuce zai da kyaguniya a ne bikin tura ko cike da kyau da cike kya sayin sun sai da nabi sa zai fakala ne ga ma ya ji duka kila bai ji ko tun ga kuntu aji sa din mi ursin wuce a waje wuro a rushin wuro kala ne daga dikra am sayiban sai ji su ji haka ba zaura kuntu na sayib sai ji su eh, ba zaura wuce wani anabi kala ne daga sa'ala jariyatan tulai ga wata lai buka wasu yan su ga wa ga su zabi mun zabi wani kala ga sallan ma za abu na lina da kula ko takuna ga a gada majina na kala ga amihilu hatta ta rukunu lailan ya jikin da yato ya zai gaida lobe ai a sha a lokacin lobe da ke tamci ta sha'ata da ta sahizar ba ya kuwa yin zagi na shiga sun gona lobe ya ji a lobe ya ji bodo a rakijin a rakijin kaye a rakijin ya ko agaci eti aga emiji etazu aga gaggaji eji aga baji aga baji etazu aga ji sun kai kaye ka ne gaye dana ka ne gaye waga ga jeje e ododo fi mi on effected da au ya labari ga waje kiyo me ruju ebu ke da fi yo takuwa mu no ne jabir da abdullah da ji wani àníbi gan wọ́n ti gé ẹtí gé àwọn bi bọ̀ tùláì bùkà wọ́n gẹ́yìn tó tóbi tó tóbi wọ́n wọ́n tù dá hípọ̀ wọ́n tù dá bùkà wọ́n gẹ́yìn mọ́tàbí wọn fún dìgé oṣù wọn mọ́tàbí wọn yẹn àníbi gan gẹ́ bàbá wọn èjì bàbá wọn ní abdullahi ní bàbá wọn jábìr nga bàbá wọn fa wọn àìjẹ ya òmọlúgbà òmọlúgbèjì wọn àìzàjì àìzàgùtù wọn ni. kuma wele gina wunga da su giyan su giyawo ya giyan su e gina wuya jiya wani bi gwazu mawun na jiya su ga yau wa abetan gwazu mawun na jiya wa no cewa kan wanda wujin ba zau laya ne ga take nan ya gwazu mawun jinin na ke da ya nemo ne zai shi jiya wabe bonu fere a gada nan mini su fahimi wanda ya mi da tafiya kirki kaga yi tafiya kirki a ga wuman da ce jini kabu da lamarci mai jijin ba wuja ta biyu gama na gawaji fíìmù tilẹ̀ masiba ẹgbẹ́ pàǹzẹ̀ ẹgbẹ́ rọ́pọ̀rọpọ̀ jẹ́ ní pátá jìgẹ̀ kìrìkìá lẹ́gbọ́gbọ́ ogun ẹzùdé kí o ẹzùdé tẹ̀bí àwọn yí ní tẹ̀bí ẹ̀mí náà wà náà wọ́n dé tẹ̀bí àwọn yí ko amma insha Allah yi zato kirki ne yin zagin dole da jawo ne bai kiyo bai tabiya kirkiri na musulunci wani so ta yi da mini abu al imamu nasas na nimo gudun kun zoke 68 lakan ya hadisi 3228 لا وأخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عبدالله عن سيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نبي أي النساء خير إذا جتني على خير قال عن نبي التي تصل إذا نظر وقد شلين مواقع بيضه يوانجدان وتطيعه إذا أمر إذا جمع nga ji wani nga zalo wade ga jikka zami nga kijina nga mituna ndino ga ga jikka zami ga mituna wala tukhalifu ma li umar wala tukhalifu ma li ba fi nafsi yake ta chugo wa ma li ma kro ne ne be wana ha ya ga na ji wani ga ga ba gidi tantan mai wani jama'a ji ji dambuwa ta ku ya na ji anja eh

amma ya goya gani wa gwagan suna suku mai tafiya kirki na da biyanin ga a sa a yana mini sifa ya mi wanda ya zai mi wanda wani mini wuda yi ma'anan waje babu ko waje shoya waje tabaruja waje sufura waje lanin tun wujen guwa ne ne ba biya ta ne mini alama ya mi wanda ya zai mi waye kuje hankali wangi kuje kotu wata kirki kuje ilimi kuje basira bashi ta sheik amur abdulmuni musalim adabar khisbati wani zafafin sunat min mutahara page 42 book na kala ibn kudama al-makdisa jama'ili as-salihi rahimahullahu ta'ala na waya akhtaru zata na akhiri yimina ga wajen hankali wangi wata nifin hamka yin zagi ne man waya a tage wawa na gawa ma na dunduji ya hannun ne kaya ya gwane ya wani wani da hannun fa yuradu lili ishiraki ko yuradu lili ishira e waye ne waye waya wawa e ba kibo e ba rayuwa wanda a kadin lutu gobe shi wala ta zo da ishira ma alhamkai rayuwa wangi ma ya je ganin da wawa shi yanzu yin waya na wala ya kibo ishi ma har rayuwa tun rayuwa tun da sai mun gafa ne rayuwar suna mai wa jiki a nan wa dabo da zai je basira na ya ya gbo wa da mu ga yin ko ga yin ke da yau ko kaji wata jango waga wa shen yite ya ji ya bal wale ga yite ya ja maku ne me wale ke tungo su da ta bai ga la je ko ya amma bayani ake ga tuboci sai kicin zaga wọ́n àbọ̀ jẹ́ká wọ́n àbọ̀ àwọn àbójì yẹ́yì jẹ́káfá àmàlà ṣúkú tọ́ni rọmọ tí yọ àtàtọ̀ fùfú tó yìí kẹ́kẹ́ àwùjíjí àtàtọ̀ fọ́bọ̀ yìí ní ẹni lẹ́gbù gẹ̀rẹ́ títẹ́ gẹ̀rẹ́ yóò láyé ní jùlọ àwọn ẹ̀mà wọ̀rúgbà máa ta àdá zalika ilá wọ̀lẹ́ jẹ́ àwọn ojú wọ́n tún wọ́n wọ́n gbọ́n lẹ́bẹ̀ rashin hankali rashin nasira da rashin ilimi ojú dùnú di jí ojú dùnú di ojú gámàlá ìdáńdó ti dánwó ìdáwó ti gá ìdáwó ti tuje ga za ka zan gana ga wanda ni wato biyo ga yana waje na kiya ma da ga ga bi wani ní ẹ̀nà àgbà ti rẹ́ bí gara tọ̀fọ́ oúnjẹ na àti ìjà àwọn ọwọ́ sàájẹ́ bẹ̀sílá àti oṣù pàjú àwọn wọ́n lè pèjì tẹ̀gẹ́wọ̀ ẹ̀tí wọ́n na tọ́ọ̀tì láti lè mọ̀gẹ́wọ̀ èdè àti ní gájìnà tókún na ẹwọ́ náà wá na ń dárí tẹ̀ fíjì tẹ̀ láti ìgbọ́n ba ne ke ne in je jiya in zaji wata wangi ba yau samu wake yi wangi ebo na harka ke ya wuji ne a shi bani e ne ala kuwa ɗan yi yiwu na wani ga ga dago raja wani dago na ya gwatu su koya inda gwatu su koya wabi ala yi mai bayawala ko wale ga yana na ya ce da ke na ne gogo wa be careful seriously ranar ce wasu a gani an ga istanibul hamka ya kiya da yin zagi na jiwa wane sai na wale da hazu ya un wasu wasu ha balawu ɗan fana yin zagi na ga amma jiwa da giya wa maga ke ga wai ke ji rayuwa tu da layin wa fe lafiya o? Hmm. a zaura almugune ibn kudama hulun 666 da ba ce ba mu ron wuriyo mini sai ba da ya kirke wa dai imani A wa dai imani kuma dai musulunci umarfe ji ba da ya tsoci umarfe fiyazu umarfe ke ji ba da ya tsoci imawu yi ba zaura imawu yi in su yi ce su lafi ga asara buyin talaka kunna in ga ba tsoci ya ne muhammadu a na dige ya an yi bujila wa zuwa don sarara mai kunna na tsoci alayi ni jibe ya nibi na da gina kenan muslimatin na jikina na ji musulma jina ka mu'minatin na ji mu'mina jina ka kanitatin ko méje gba tọ́ẹ̀tì náà ta ìbá ti méje títú bà ló bà tọ́ẹ̀tì da ọdún níbi jọ náà àbìdá tí méje jẹ́ ìjìbù a tọ́ẹ̀tì náà sáàyì tí méje jí síyá àná mẹ́ta sí riga sáàyì tí láì fi azùn náà sáyì bá tí ní wà azùkara ìmá bà zaura ìmá kí ìmá ń tuju bani a game da sifar da kirkin ga yan wunde e e ga wuce haka min imani wala imani ji ba sai da malaika da fa'al kiyami da kadara alkhairu da sharri ko da fikihi al'imanu an wala ci wa da da da kiyan da wa akhir wa qadar wa sharri wala sharri sifa ده قال خير ولو كذا واه قال كذا وصفوه بشرع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقود ده قال إيماني بطرج وفالك يا ابن الله قال خير وكما وصفه نريد فهمه من أكري كور ودي بلو برو لو كهما كورتوني فاشي wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi imani za gumiya wallahi imani za gumiya wallahi imani za gumiya a ga annabi zai wuce annabi ga man la ya mun jaro ba wa, wani tahu ngai zana makwabci wani ya aminci daga sheruwa min yanzu bayan mumina kirke wa ku ku tare wani jikin kwanan wani ga an fashe wani ga banza laysa mumini bi ta'an mumini fi mumini mumini fi da ne yayin aibuna wala la'an wa bu kuja wala al-fahish wa ga al-fahish wala al-badi ba ga fa fa ja wale ga mini su fa mumina kirki ore waji wa ga ga alkai ko ma wa susu mini tufa ya mumina kirkin waje zaji sallama ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga la tadkhulul jannata ya ga dali janna ba hatta tu'minu sai ga imani ji wala tu'minu ya ma ji imani hatta tahabu sai ga wago ji awala adluk ma la shay yawa ga milango cin wuye na zafa tumu ya gudi tahabatu ya ce wago shi na ashu salama bainakum e sai ga sallama shi ba tsakani yebo ministry fẹ́ fún mi náà kíríkì rẹ̀ wani lábùtọ́ tàbí ẹkùn yẹn kọ́ jìn tarawa rẹ̀ almuslimu man salima almuslimu na min lisani yi wòye jìjì musulmi nga ìzànà musulmi jẹ́ àti àbìtẹ̀ gìntàrú kò gẹ́gẹ́ níbi ẹkù yìí náà gìntàrú wọn lájá dọ̀kún wọn lágàáyà wọn lágbègbè dèdè iṣẹ́ àwọn mẹ́tẹ̀ lágbó ájì àwọn ministry fẹ́ mú mi náà kíríkì rẹ̀ ministry fẹ́ kíbo mini ta fahimu mina kirkiyo ngai gaga waje su ye annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-imanu bi duwa ne shurba imani wala ki sabun ki tutu ala an la tuminu ga la wa na ne lawa siminu ga ne ki ma to da dani tariki edule gulu ki awo ko wane ga ne bata ga gobe za ga yin zagin nan muni na wuri wani su ya ma shi mafi minal imani gwala gwala imani yin zagin ke musulma musulunci musulunci ga musulunci kuta ibada wa jiwabu kuta daga bo yin ga ní ìpátẹ́ra jí o tí fẹ́ mú mi náà kìrìkì tí fẹ́ ìlú wa ń jì ṣìgá tánà tí fẹ́ ẹbẹ́ wa ń jì wọ́n tó gọ́jú súnkọ̀ tó máa ti kí o wọ́n tó máa gẹ̀lẹ̀ á ní ha inda hata ce su fan da biyu a ba yi zanu ce mini wule ganci wa mai waji su fani ya mai gbani gada wayan zagi na gada wannan ba ji kiyo ya tuba kan wange wasu ba jikin zagi da biyu wasu a ga da shirin ya nuniya ne ibn sabi bin nasiru sadi da al-harrasi ba ta soke goya a wujinan volume 4 page 22522 522 sọ́pùlù fi hùlí àlè jẹ̀nẹ́tì rẹ́pẹ̀mí yá àbí àtòjì 5267 lo 5279 wọ̀lá tàbí ẹ̀nà لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران قبحت خلائق وعقبح فيلها شيطانك في صورة الإنسان تنقاد للأنزال والأرزال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان ما سمت ما سمى من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم لم لها الأينان طبئت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حتى البعن حتى حتى قط يداني إن قصر الصاي عليها ساعة قالت هل أوليت من إحساني أرام تقويما لها استعصت ولم تقبلت وتعوج والنصاري أفكار ذات المكر والكيد الذي قد راها فيه فكرة الإفضال فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من أيد ومن نقصان نقد رجيء فوقه من فضة شيء يظن به من الأصنان فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم, أكثرهم من الأميان أما جميلات وجوه فخائنات بقولهن وهن للأخدان ابن قيم ويقرأ yanzu ba an zaki da ta shi ngayi latas birnin ka suratun min ha tatiha addawu tawiyu tabu bil qusrani foto sura yanayi kira yin zagi na wani ne da na fa wallahi yi ga shi woman in zagi ne ba ta gagarin nuna ti fi ni yi ugbo fotota wani ne zuwa na wani ya dagwa sun zagi no ti gbani a tsara tsabon a je olóòna tó cuci ebe da su bayan zagi wuce na kabu haka tsala yi kwa ta biya da biyu ko bi a fi'ilu ya tuna mawalo ya tuta kawalo tun fi suratul insani shaitan dai bai shi shi da sura ya zahangi wani sura da ya daga da wana tabi wani tabi a e kwaji e e ta ko wai kukuti wai saba olóbábọ́tí wọ́n ìpé jìlbáàbọ̀ àfẹ́nu wọ́n kí ẹ̀jẹ́ ìdàgàgáàrí nínú tí a lè kó lè fi ẹ́tàjì ko 40,000 náà nígbẹ́ ìṣíbẹ̀ jìlbáàbọ̀ kó mí kí á ne ní ẹ̀sùn jẹ̀jẹ̀ gúgbùn lọ́tọ́ náà shaitan ne bai ciki ne ba suna da hanji ko don a ne ma ga dani ga inda marata to bulu fi surati shaitan in da ga fiya do a fiya a fiya da ya shaitan di biro ma ga ke je bolo to bi su surati shaitan suna ke suna shaitan to ci goyi to wallahi da gi gbe gani me gobe da ne in da haka in ga shi ngo ga wala duru da ban e da bonon da láti ǹkan wá ní ilé ní dábì ìwá kẹ́ẹ̀dẹ̀ ìgbé ó ẹ́ agbóhùjì wo bàmẹ́bà ayé ti ìbájà kẹ̀lú tó tí agbóngbọ́bẹ̀ lọ́mọ̀rí ìlàjírẹ̀ tankadu lil anzali wal arzali hum afawa min duni zil islami in zagi na wala mi tu ɗaya e, sakwa bai za sakwa yi bai laban za yi tun ti zagulu wọn lamituwa tashi zai lo sadaka jina wanda ta cabo zai lo foshi ba jina wanda ta cago fi dawuji umu ta cabo kaji zaba ti yi lafishi ce sagon hajji wuce ta cabo ko

matsalar na ta hata na tabi wanga da na wuzu da na tsayin dejenan fa'alai wuzu alai fita ci ko wuzu man amila biya min ba da min ga da kusa min auzari shai da lefe da na jihar tun da zumo ti kpara ta zumo gona lefe wuce wuce a je ma wala hankali wunde hankali a wala kudutin umarje da ke wuce da tabiya wanda wala haufin minar rama da su ci ramani mai tabiya wunde ne a waje musulunci wai bai su kame wani makanta inna dina inda Allah ya al'islamu wunde wunde ya hankali ya eh, zuke da basira an yi ji tarbiyyar yanke an yi wuce wuce wunde kashi haƙƙi ya ba misali cin gona kaga mi cin a cece ya wasu yi na wudiya mata yin zagi daidai shi na wala kudu to mace da tabiya wa hanya iri na baba ni da shi shi inu da fe to ko inu ga tukpo so inu ga mi so so pe wa ga ne ngo wa lo mi wa e ni so da ga ga ni nu da tabiya wa hanya aga ki wuje ji na oje ngi wata fitau la kanit laura ya ta ta wa hamta ba ba min da bi fitau ku za ji wuce gabi su ga tiga wani wa ga ko ne ja na ma ji wucin na kai zuwa ce yana ku za ji ade za ji wuce kuma wallahi za ji tiga ji to ko ga ta ma ke. za mu tiga ji to ko ya ci wa ga dishna da ya to ko ji zuci ba gure alalima ne ga tuba mu mutu su ko ji ta lu ku gure ale bi ga yin za ji ga ko ku fi na go ni obe lana ne bi ga ga ku ci bu e ji ci lala ce ne ma zaɓe ti gẹ́gẹ́ tó dán ọjọ́ wà fẹ́mí ti wúta wà káyẹ̀ fún wà fún kí ìnẹ́dẹ́ náà tẹ̀lé akíríkì àtúnṣe àrùgbà akẹ́dẹ̀mí ní wọ́n jẹ máa lù azúrú ẹ̀sọ́wọ́ na mọ́wọ́ ẹni ba ah, e, na ajiyar rijiyar oke inda kiti sauke yaro a ga inda kiti sauke ya jebe ta suna gina ɗaya su yana wuce mazabi ni mazabi rasuru da ke ajina a in ya gunya da ke fiye fiye jamaliya wacin ya wakazu ko ya jamalu jamalu ne sayukai ewa yukai family yukai adini make ejiyo adini make ante esana ziso inda ji kiki so agaduru ni ni so iso maza bi ni ya to go wi mi ga ba ti ejiyo eh rudi ya ga yugba da gare ya tsada ne miji amma da ga eh yadda eh ya mai zagi to ba no no da tin ba yi ne ba ki méjì àjírí bẹ̀rí máa ní náà tó ti gọ́ agbóbi àlè ìdájíá yóò lé dúnrúkú wà lé gbá ní àrí láìsí ti sọ káì nígbà bá jíjà àti bá ní gẹ̀nà òun ajá ẹ̀yà èsù méjì mọ́là bókìlì ajá àlọ́rùkà mú ǹgá alájá ẹ̀yẹ nílé sọ́pọ̀ nígbà jí wà ń jẹ́ ministry of finance àjọ ní ẹgbẹ́ níwọ̀n àìgbókù tààtúchà ìṣùkù fẹ́ẹ̀sù nìkan ti zúgún ministry of finance àjọ ọgbẹ́kìnsà àjọ wáyé kòrò ń bá láti hàn ìṣòro ìṣàjò ń gbá mílíẹ̀ sáńsà jíbú tó ní ẹgbẹ́ kómùnú ẹkùnù ìgbó kò ẹkùnù ìṣìkò ẹkùnù ńpẹ ẹkùnù ga ńpá mọ ga nga fama la haji hakin ba ya da ji uji wa wani ni umewe mini uda wewe mini uta umeke twaki eba ebo jina kashi ebo eji ko eje to ta tine eje to neji idibo ri tina o je jina be ko fásiyá àìlèdẹ̀bá ọ̀bẹ̀ jí mi mẹ́kẹ́ jíjẹ́ ètè ní ọ́ gájì kápùnná mọ́ mìírì múdà tí tí na tí inú jẹ́ ètì jẹ́ta ó ti jẹ́ ètì na òun láti gátà wọn nínú dán wọn nínú dán a ti yẹ báwọn méjì ẹ̀sọ́ a ti yẹ báwọn lẹ́yìn tún wà lẹ́yìn tún wà a ti mú ro òun jẹ́ ń jíti ìwọ̀n àti ń jíti àwọn bá àbẹ́rẹ̀ bá àsọ́bọ̀ wọn abẹ́ṣù ǹdọ́ta kẹ́jì ka wọn èjìgùn bá wọn lọ́wọ́ káàkiri àkágawọ́ yàwó yàwó mẹ́gàtẹ̀ Eh, na faji da amana don mai fata ɗaya da da kiyo ne ilaki ta yana lafiya ne ya kuma da gindi wani ga ya ki ya bu wallahi na ko ga ji hankalin a zuwa jinnan sai shigo aura mata kuyi man laha ita su sulam takbal siwa wuce. no in kafara sai ala ya sa hatan zane lufi yuna zane da wawo da yuna zane na yadda yuna in ga aje shot komin jeji kala to ga wa aure ta mini isani wata ba ja da mini kun ja kuli mai jikin babu na ba in ga ya boye ja ne re in dole na ji jinjin yare sai e ba dai be tun gaji ya wuje ti bayane 150 down ti ba be e go be ne ya da shi grade 120 be. da su ga naira shi da lifiya naira goyi ne da su wala an je ta fai gidi na to ta yau ya jike ya ji ta kai eh Allah wai da no ta ga Allah wala wai wani kilo ji a jirawo ki no in na ji dai sun ya ne sa sallam shi inda ce ji ke ta ne ji ya eh dai na kwa me ke ke je a tamu wal ma ga gidan rai da duwa aura mata kuyi mallaha awaye ba wasu ga gwa yau dai da ta su tuwa jatin ji walam takbal wa ta'awuji wan nufsani ya ba ga gan wayo jiga yana wajen ga gan wuje ya da ai bane zagi be fari ga mala ali za so da ngai zagi za to keju kace wa ga ga bu ta ngati amma to ake je tu ko keju je da tunanin filmakar ya

wata ne da haka gama wasu ma ga kadan don zuwa gajiyar da wasu magafiro a nufin hanibi ne wasu magafiro zuwa gini kasa da kuma ga zaune ya fi fuko yi alali mai na jina gaya wawo ma jikiyar amma wani makiri ce yin zagi ba ne zage ji ba da suna jai biyu zagwa da yin zagi kawai kacha ba ne ba da wa kekeke kuma wallahi kun ji fi sun ji kiyo inna shaitan ne min ibn adam majlis sai ta da ba mai janno sai da ne in ya ta sai gogo da zu bi ta fi ne lisaroi jureju ya zu ya min ba ni sai ne ji ba da hadisi zo sai muslimo kiji jureju jureju ya zu ya fi kila ba mu ba mu da wai ba dun nuti da wai jureju de jureju fi ji sallan ga Allah sallamire nan mai mire jureju ba sallah sálẹ̀ iná sí lámú. epo bàtí nù jẹ́ dàbí òǹgbẹ́ náwó yẹ ìwé àwọn tó ti sálà mi àjọ tí wà sálẹ̀. epo yẹ nù jẹ́ bí nù àwọn mọ́ lúgbà ti nù wọn. ìsirẹ́lẹ̀ yìí bani israẹla adébẹ́ yíyí ọ̀gẹ́ yíyí àmì òkè òkè ìbáde ìjùrẹ́ ìjìyẹ nígbà kí ní o ti gé ìwà mẹ́mi náà òjìfì sílẹ̀ yàrá nígbà kí o ti gé jí o àrẹ owó mẹ́ta náà nígbà kí o ti fẹ́ nẹ́rù kí dáńgbé tí ní ẹ̀kan náà jìnnà fẹ́ dẹ́ ẹ̀tí bẹ́ẹ̀ nígbà kí o ti nígbà kí o ti fẹ́ dé o nígbà kí o ti dé ẹ̀jẹ̀ wọn àgẹ́ sí ìyàwó wọn òǹgẹ́ yi lẹ́yìn jù nígbà kí o ti gé amẹ́jẹ̀ àgá bí mẹ́jì náà òǹgẹ́ jù lẹ́yìn jù láti o ti lọ ilọ̀ ilọ̀ lọ́wọ́ yi jù lẹ́jẹ̀ lágbóhùn jù dàgbùrù kẹ̀dá náà kasa da ke jureji ya ji wai dawo a gane ki a dai ne Jireji dai kuma da waje na waje ba da jiran ku sai da sai biye ni kijo a ga wuce ga zagin nawa rufe cikin biyu da wula sallon junu ufe ji sallah ufe ji sallah ufe ba a ba gina ga zane gaba wani rayi alganan zane kanan ginin ga a yi dosi nan ga a yi wannan sa yi gula ake bashi yi e, guya tu da bezinari yau ga a yi dosi nan kama kana yi ya lashi biye sai wuce biye kun yi kemi da wani yana ba ne yanzu an ba fitina ya zagi bai yau ya gumar da rijiyar nan ina ki sai shugabi to dan da ki magana ga shari'a ga ga makil sai zagi ga yake inga yake ta koya ga wuce ga mana ma ya yi zagi kwanciya su kwan to ma ya bagi yin na kai da shaitan ni kana darifa ma'ana ma kirki ya zagi ga yake inda kai da kuna azim kai da yin zagi yin jiki ga ya bagi un ga inda kai da kuna azim kai da yin zagi baba amma ya bayan shaitan ba ne da yin na kai da ne, ni kana rifa ne kai da shaitan kwanciya to mumini ní kọ̀ǹpíà kì í ń gàjíjà ní òní àgbẹ̀mẹ̀gbẹ̀ àyìn gàjíjà yóò tó máa ń gò fìtíò àyìn máa kí tìyàn àgbẹ̀ ṣẹ̀tánga máa kí tìyàn ṣẹ̀tánga ẹ̀ ní ṣẹ̀tánga ní ṣẹ̀tánga gbúdú sóòtù tòjú láti àyẹ̀dẹ́ fajar malu ha ta shiro da kai kun ta taru ma shi ta min aikin wa min nukusa ne e ta zawai ne ba ta da na fa wallahi ga wani aiku e ne zai wanda ba ta nufi mu na kudu mu. sai wuyo ne fiye kanan so ka wu min fi fiddatin na hasar fa sun ɗiwu kenan shekun yi zonnu min al'asmani yi zonnu bihi min al'asmani yadda shi ne da shi ne ga yannan wuwo ciye wani alalimin wuwo ciwa sannan ki da rona ma za ta tawo zai je ji na kaje ne ma na zai je ta gan na je na ja zai je doka yan wannan original ne fake ne da wuce da go ne go wanda yin da jin nan wannan sa aksaru ku min al umyani duk kun ne zagi ba ja ne zagi ka zahiri on sani ela eh, ne go ga wo amma na jamila tuji amma duk kun ne zagi ne sa fiska da na fa فقائنات بعولهن هن للأخدان دوكم دونو يجنباش جيبو fúrẹ́ǹdì mẹ́ta wà sọ tó su fa dèdè ṣìgá tẹnu tó ti arúgbó afẹ́dẹ́ mi ìlàjì mẹ́ta ọmọ mi ni tó fáńdà yìí dèdè ṣe omi wọn ti fi akẹ́ yìí wọ́n tó gan ṣẹlẹ̀ àlùkà àtẹ́jọ́ wọ́n mú fọ́ọ̀mù page five three ha wọ́n náà ما يستوى قلامة ذكر واحدة تراب جناني ما هنا إلا إلا إلا النقار وشر وسيء الأخلاق ما عادي ومع نصاني هام وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء أوانيا شرعا فهض البال هو الآني لا تؤثر الأزناء على الأعلى فإن تفعل رجعت بالذلة وهواني ما هاونا والله ما يستوي قلامة زفر واحدة تراب جناني إلا لا جنيه في جونة آقا كمبيو بينين يزا رجع الجنة ونوجي كيانا سودا من لنصر جاء ما يزا جنه قاتي بعد إجو ونشي زعبون جوان دازين دين وعقيني عن جنة وعقيني عن جنة فلوسة قابل أظن كمنا عقيني زعجي جلبابو wọ́n jí nìkáàbù wọ́n jí sálà wọ́n jí àgùn wọ́n jí ìbádá káṣì wọ́n jí kìíyàmù lẹ́yìn wọ́n jí àdúwà wọ́n jí ìdí tẹ́lẹ̀bíà wọ́n ni pé bá ń jẹ́ ìdẹ́ tó ẹ̀jì bá káṣì bá jí máa dà àdìjẹ́nà bá jà àdàdé húrù ìm tí ń zàjí gádà àdínà tí ń zàjí àdàdé ó mai suna mai shari'a ji mafi ani ji wa gada hajji laruwa ila bila ji lafiraki ki ne kai ma gana wayo ga yin zaki na gada ya shehun cada a dinna tuwa tuna da gyautu gibe ɗan su gina wani kan da suka jake su ta gaza yi ce a jinin gahin nan tsohon gahin musa amma ga ji daga jikin ba da jirai dafa ne tun gudu na wani lokaci a tuwa fiya man amina sani an min da nalo ya illa niqar wa sayyul akhlaq ma aibi wa ma nuqsani in da gine siya in da gine ijona sashi in da gije jeji da gije ayo tabiya maji wanja aibu maje danabe ji. kashi an ga ne ko sa ga ga na ki sa da akalin waji aljanna haila da wani kashi haila na aljanna hamun sa in da gije jeji hamun rigita gamun razana bayi muna da ba da sai la yanta yi na rasu na wuce amfanin hafta talaka a wuce raka sani inda gwaji alawa ga gwaji alaijaya láàbí rákùsá ní nígbà gíndò tí fẹ́bú yóò jẹ àwá ní àmá fẹ́ yi. bí fẹ́ náà àgẹ́dẹ̀ mẹ́rin lórí àgẹ́dẹ̀ bá ní bẹ̀láyì mọ̀síbà alẹ́rìn náà ojú pátẹ́ ni wọ́n aláwọ̀ gbówò jíyà tìrìjì táwọn tí àgbẹ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mi lọ yi yi, jùmọ̀ fẹ́ dàṣì yi yìí lọ́dún náà lọ́dún wallahu ka ja'ala nisa'i awaniyan sai ta yin zaki lafiya garin zaki ga da ya ji wala kwa ta filo to ya ba jino mana ga sai lutu da bo shar'a fa hada albalu wal ani ya ba shari'a ma ya bagai da ji wala ya ji da wala sai jumbo la to sir al adna al ala ga da ya ji ko ai waji wa ya ni ya mi sha wa ne da amma ga yi da idan je ba ji zai shiga lokacin madabi ga wallahi to lawo ne tune nan intentional ya shiga cikin nan ko wa ne gare insha Allah ta lokaci ga gelo da da jin bayani mutum illa ba sai ga nan sai ga ko wani amiya wani wani amiya e wani iba wa ji dana wani ajiya wani yi wani wasu ku wutana ko ko baba te nene je gita ko ajiya wani tufa idine ya ne mu wa da shi je ba da su ku ujinani insha Allah ta'ala ga wani kewo ya ga yi gaba nan aga waje kuma waje da zama laka da mai zoci da yi ko aga waje zaki mai jika nomi a wani inda ya wuye ba boci da kemin waje ba da wani da da sai gwada mai yabi na insha Allah ki waji da za ki fewa wayo ki waji da ba da wa sun o. ki waji wa da wa sun rashawa lasu kúta àtà jíwà àti wọ gáàṣẹ́ òun gáàjì fìlìjítà wọ́n ti bá gbọ́ tí wà lọ́à tọ́yìn tí lokaci gabe da sai goro lai ya ji bayani ga galuba wuji ko da ba mu assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah ga ba ta tabbata Allah sai ci ga mun ga gani da alkhairi ale ga da ta fite mu ci gaba da gaskiya ne la san ti ne ci eh yana da ciya ne ta ne ya lafi ga abu ne gaskiya ga je la ga gani ji an ti mun ka fe jo ba to nan to to da ke ne gaskiya ga ciwo ale ga da na da na wa eh, wa ko wi da na yi na da eh, ba ki bo e bo ba kan do da ne bo ne ba ba ke ko eh, ko ta bo ne da ne da ga na ga sai an ke ko bai mi fe ba shi a dai lai da dan ga ko da ga ko ibin ga ja da ga na a ke wai ga ni da lai bo ya ji bi da ma abu ga gida ne ko ka ci alai kwaya an da ya ko an da ma ta tun ta je ko ole da ibe an da tiya se le da miji lati ku ole miji ba da sai ga ko abu ga nan ole wa be be fufu da ta ta be fo biki gaskiya an da wa da biki ga ko ga biki ga ko na diga su su da ma da je mu ba da diga mu je da ke ke wa yi man ji bayani a yi mai fi ke yi wọn alamari ya yawo ya ke yi wọn shi bi ne za wani gangan bi ya bano a wani bi mu bi na yanayi muhimmanci ya yawo ji bi yanayi lafi yanayi lafi a sai ji a na. ana yi mini bayani ko man ji bayani ke Musulun tun mutum su mai jije yawo mai wa ga yi zo shi shiga ya ji a waya a Ale alege shiga wa tiya wa ko kuma dun shiga giun na wa da wa to mutu ko ne mutun sai wayan na don na ale ga e ku don da jama'i je jinwa amma dan ne ne kibe da bare na ba ne ke waza a ga yi ce ko abu ci ne gida gida gida gida ko abu amma da wa ne ke mu ko yi ne ci budo ko kuma a ga ke da rashi ta ne budo da wa da sai da na da e ko ne amma mu wa ga yi ku ya dinwa sanan mai ke wani madda madda madda ke mu da ko abu ko dai na kin wadin mu ma ga ba uzuri ne yake to ya ci yana zai tun tun ban da ci kan da ci alheri da ba tun ban da ci ma alheri da gudu da ya alheri kan da alheri ne dai za bana na fi gana wuce wa alheri da da mai jini bi kaga jin wa jini ngaji zambe tuma ngaji shilinge tuma eh, eh, e to koye wo joko ti ya alkhairu e da jibe e da jibe sada ne bi yi de yi bo ala jo ta ji bi to balare da ne za ma ji to awaji ta jo to ma ji to aji to maka ta aji to madina ta amma bi amma ji awaji ko le da ina ga wujo to ayo yi laya ko ale ga e sakamin go wuye sanan to musulunci ga je da ga mẹ́jẹ̀ a àbíbí síkẹ̀ ìwọ̀n ìdájọ́ àti àwọn ìdájọ́ ti àwọn òkè mú mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ kí ó jíde ìdájọ́ ti ìyàwó náà. har mun bibi bayani cewa ne ga wani da fana mun wa ne ga lai wuce a kai da kai da tin daga ku ya wajen maja ko ha ku ya wurin mulwa ko ne ya ta alfatan da diga kai bai faro da musulunci ke wa ne bai ga la yanzu ah. ko ẹ̀ẹ́dà ike ìwọ̀n ẹ̀ẹ́dà àgbẹ̀ jíjù lọ́nà kámínà wọn jíjù ńlá wà lẹ́yìn ìlú kámínà wọn jù lánà ìmọ̀ ní dẹ̀gbìn kánga wà lẹ́yìn agbẹ̀dẹ̀ dẹ́ àwọn ojú wà lẹ́yìn gan wà lẹ́kí wọn kó ìmọ̀ ní dàtà lọ́mọ wà lẹ́yìn gan kí a to ale ga daga ibe manufa kiriki sai cin wasu zuma wala ga je waje la sharati je ko lai tarda ci da ku bo da da je waje amma a sharati da kuma yi mace na eh la ji na wala ga la da al'amari to ale ga ga da fiya to ba ti da ku yanda mai komiti an wale ba ti da ku to malaman da zuma